A ranar bakwai ga watan Fabrairu ne na wannan shekara, Allah ya yi wa sarkin birnin Gaure Lamido Abdu Baidi rasuwa. Malam Bubakar Hamma Baidi kuma kana daga cikin iyalin gidan sarki. Ka yi rubuce-rubuce da dama a kan gidajen masarautu a Nishar. Malam Bubakar menene al'ada ta yi tanadi waɗanne hanyoyi ake bi domin ɗora wani sabon sarki. Game da matsayin da babu kowa, da zaran sarki Allah ya masa rasuwa kwanaki arba'in in bayan rasuwarsa magada suna iya taro domin zaben wani wanda zai rikon kwarya har zuwa zaben sabon sarki. Wane ne yake cancanta a dora shi wucin gadi? Za a ɗauki mafi yawan shekaru mai hankali da ke da halayya ta kwarai da mutane suke saurare haka kuma tare da sharaɗin cewa shi ma ba zai aje takararsa ba ga neman sarauta. Bayan babu kowa a karagar sarki ya ake shiga zaben sabon sarki. Idan gwamna ya fido wani kuduri domin bayyana cewa babu kowa kan wannan matsayi dukkan magada za su aje takararsu ana aika takardun a ma'aikatar cikin gida da ita kuma za ta duba da kuma tantance ta nazarce su sannan ta fitar da jerin sunaye na magadan da aka ba su damar gabatar da takararsu sannan sai a kira wani taro na 'yan takarar tare da hukumomi su tsaye da rana wace za a gudanar da zaɓe. To yanzu ka yi mana bayani yadda zaben yake kana. To dukkan masu garuruwa na ƙauyuka na kanton ɗin ne su ne suke zaben sabon sarkin kuma wannan zaɓe ministan cikin gida ne da kansa za tabbatar da shi ta hanyar wani mataki ko ƙuduri.